gaskiya ba a yi mana adalci ba sabili da kuɗin da aka sa ya yi yawa kaga wancan karan ma haka aka sa muka biya miliyan biyu da ɗigo biyu a reps miliyan uku a senate da miliyan ɗaya a house of uh, assembly to amma da aka zo shekara uku yanzu ana gwamnati fati ba ta taɓa ɗaukan sunan 'yan takara da suka yi mata gudunmawa ta rike su ba suka yi mata wani abu a gwamnatin da suka yi yanzu kuma sai suka zo suka ninka kuɗin ba a taimaki waɗanda suka yi takara da ba kuma yanzu aka zo aka ninka kuɗin sannan bayan an ninka kuɗin aka ba da kankanin noti cikin kwana biyar a cikin kwana biyar ɗinnan da aka ce za a yi kuma akwai weekend a ciki to saboda aka kaga wato gaba ɗaya abin an yi shi ne kamar da wani manufar cewa a hana wasu mutane yin takara kowa ya san halin da ake ciki a kasar nan yanzu a ce maka da zai nemi sanata sai ya bada miliyan takwas da rabi a fati sannan wanda zai nemi house of reps sai ya bada miliyan uku da dubu ɗari takwas da hamsin. to alhaji kabir kuɗin ne ya yawa ko kuma lokacin ne ya yi kaɗan. duka kuɗin ya yi yawa kuma lokacin ya yi kaɗan sabili da me kaga gaba ɗaya cewa aka yi kowa sai ya je ya je shi abuja to yanzu idan ka ɗauka yanzu mutumin da yake new marte a borno state ko mutumin da yake gwadabawa a sokoto sai ya taho awa biyu ko awa uku kafin ya zo mai duguri sa'annan sai ya je abuja da ya karɓi fom a zamanin nan da technology yake a gadon kama kana iya biya ka sai fom kawai tantancewa kuɗinka ya shiga kai ne wane a baka pin kawai ke downloading fom ɗinka ko kuma a turo maka fom ɗinka a yadda za ka iya karɓa ya yi maka imanin daga lagos ko port ko benin ko katsina da daura mutane sai sun taso wallahi sai wani ya yi ma ya mutu kuma iyalansa ba abin da za a yi masa akan wannan kuma ka zuba ido ka gani ba shi. Kana nufin cewa shugabannin jam'iyyar taku da suka tsara shirin ba su yi la'akari da waɗannan matsaloli da kan lissafa ba? Gaskiya ba su yi ba. Kuma in sun yi kuma gaskiya ba su yi wa mutane adalci ba a kai. Ai shi yasa suke shugabanni kuma za su yi la'akari da halin da ake ciki a ƙasar nan ba hanya mai kyau yanzu ka sa mutum ya yi tafiyar awa tara ko goma ko goma sha biyu kawai ya je ya fom a Abuja sa'an nan ya dawo kuma a cikin fom ɗin nan zai zo constituency ɗinsu a samar hannu sannan cikin kwana hudu ka ce ya sake tuka mota ya sake tafiya ai ba kai masa adalci ba ko kai waye wallahi tallafi. to yanzu me kuke so a yi to da za su iya dubawa sai su gyara ko kuma su dan ƙara lokaci saboda mutane idan suka sayi fom ɗin nan su koma consensus ɗinsu su cika su kuma samu lokacin da za su dawo da shi a cikin kwanciyar hankali ba mutum kawai ya tashi ba kamar zai tafi lahira ba saboda sayan fom Wato a takaice dai ba ku gamsu ba kenan. Gaskiya ba mu gamsu da wannan shirin jam'iyya ba. Akwai waɗanda suke ba da dalilan cewa wai idan an kawo form state ba za a bar mutane su saya ba. Amma wannan name excuse ne duk mutumin da ya biya kuɗinsa ga aka tantance cewa ya biya kuɗinsa za a ba shi form ya takara me zai hana. Amma a ce duk Najeriya kuma ofis ɗaya yanzu za su iya handling wannan crowd ɗin a cikin kwana uku ko hudu kuma duk a clearing ɗin kowa. mutumin da zai taso daga borno baka san shi ba ko wanda zai taso daga benin baka san shi ba yanzu wasu kotun amma me zai hana a yi a state capital ɗinsa tunda kowane state capital akwai secretariat ce eh wani a bashi ko shi kenan alhaji kabir muhammad baba mun gode sosai da wannan bayani da kai mana eh na gode da shi Allah ya saka da alheri